masu zanga-zanga a gaban ofishin apc da ke neman kar jam'iyyar ta kai ga matakin dakatar da 'yan majalisar inuwar jam'iyyar da suka ki amincewa da muradun jam'iyyar wajen zaben shugaban majalisar dattawa da wakilai tamkar ra'ayin masu zanga zanga ya rabe gida biyu in an duba wasu kuma da ke son jam'iyyar ta dau mataki mai tsauri ita ce gaba da kowa duk wanda ya karya tsari da ajanda wacce jam'iyya ta taho da shi na alƙawarin da ta yi 'yan ƙasa jam'iyya tana da hurumin da za ta iya hukunta shi kowa ya ƙasa dole ya zama wajibi shugaban ƙasa yadda ya ɗauki alƙawari a ƙarƙashin jam'iyyar APC to ya cika dukkanin muradan da aka ɗauka sunana barista Ismail Ahmad dan eh, jam'iyyar APC ne jam'iyyar nan da muka haɗa ƙarfi da karfi muka gina ta ba za mu yarda kowane mutum ɗaya ko wasu mutane don san rai su lalata mana abin da aka gina ba da muka fita neman yakin zaben nan ba mu cewa mutane za mu nemi yakin zaben nan don abin da za mu samu ba sai don abin da mutanen najeriya za su samu to why not mu mai da hankali akan haka ɗin to haka ɗin ba zai yiwu ba sai in har gidanmu ta koma guda an ƙulla kofa an yi sulhu duk matsalolin na an warware su wannan matsala ce ta siyasa kuma za a bi tubalin siyasa a warware su wannan dai wajen taro ne na musamman da ya samu jagorancin shugaba Buhari shugabannin APC shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da na wakilai Yakubu Dogara da wasu daga gwamnonin jam'iyyar ya zama wajibi mutum ya bi ta inuwar jam'iyya wajen tsayawa takara don haka ya zama wajibi jam'iyya ta zama mai wuka da nama wajen jan akalar 'yan jam'iyya in ji shugaba buhari da yake kokarin dinke barakar da ta raba kan 'yan majalisa na tutar APC. Let us work through this to the wind. Let us Mutane sun zaɓe mu mun yi nasara in ji Buhari. To me zai samu wance kalar da nasarar tamu haka kurum? Alamu dai na nuna hankali ya kuma kan cika ta sauran mukamai a majalisar wakilai kamar shugaban masu rinjaye da jam'iyyar ke suna naɗa Femi Bajabiya mila. Haka nan da yiwuwar yin yunkurin kawar da mataimakin shugaban majalisar dattawa Ike madu dan PDP dan naɗa dan APC. Gwamnonin APC dai za su yi zama da 'yan majalisar don yaɗa wannan manufar da gwamnan Roches ke hasashen tamkar an samu sulhu. Wato da mutane suna zato cewa bayan mitin nan za a yi ana iya samu masala ko masaloli amma ina so in tabbatar maka cewar yanzu mun hadu yadda ya kamata ba kuma mun na ma shugabannin mu cewa muna goyon bayan su da bisa dare kuma magana national assembly yanzu za mu shiga kanta kuma za a gyara komai ba wani masala kuma a namu a yanzu haka Buhari dai tun farko bai fito fili ya tsoma baki kan wannan dambarwar ba amma ba mamaki ya bi ta inuwar jam'iyya don karfafa muradun sabuwar gwamnatinsa da ke samun gargadar aiki daga adawar PDP da kuma masu son tsayawa takarar shugaban kasa 2019 in Allah ya kai mu musamman ma dai in Buharin ya ce ba zai sake tsayawa ba. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.